radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su ba wani gabatar da yi muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma muna da lokaci za ku sake ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 30 ga watan Oktoban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabi'u thani na shekarar biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato talatin ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ayatollah amit zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addini a ƙasar iran ya rasu an haife shi ne dai a ƙasar iran bayan karantar da ɗalibansa masu ɗaukar ilimin addinin musulunci ya kasance kuma yana karantar da ilmomi daban-daban a jami'a da kuma makarantu na hausa a birnin zanjan banda haka ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar iran har sau biyu ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donant wanda ya fara kawo tunani na kafa kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu a haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 1828 ya rika rubuta kanar littafai yana rabawa ga jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su rika taimakawa marasa karfi daban-daban a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin yake ritsawa da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa ne a shekara ta 1864 a kacin wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva tsakanin kasashe goma sha shida na duniya inda daga nan ne kuma aka amince da kafa kungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wani kungiya dai ta bunƙasa matuka inda tun daga wancan lokaci ta fara gudanar da ayyukanta wasu daga cikin kasashe musamman na turai suka buɗe rassa na kungiyar a cikin kasashensu su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da na larabawa gami da latin amurka da asiya inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama ayyukan taimako ta yadda likitoci da masana a bangaren kiwon lafiya suke ba da gudunmawarsu wajen taimakon jama'a a ƙarƙashin wannan kungiya kasashen musulmi sun karɓi wannan kungiya amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 labarun duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce wuce gona da iri na haramtaccen ƙasar isra'ila zai iya tilasta wasu ɓangarori ɗaukar mataki ga takardar kungiyar hezbollah ta kasar labanan zai gudanar da jawabi a ran juma'a mai zuwa masu zanga-zanga a jamhuriyar dagestan ta kasar rasha sun kutsa filin saukar jirgin sama da wani jirgi ya iso daga haramtacciyar kasar isra'ila to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin shugaban kasar iran ya ce wuce gona da iri na haramtacciyar kasar isra'ila zai iya tilasta sauran bangarori daukar mataki shugaban ƙasar iran ɗin ibrahim ra'isi ya bayyana cewa wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi zai sa wasu ɓangarori su ɗauki mataki shugaban na iran ya rubuta a shafinsa na x cewa amurka ta nemi kada mu shiga cikin yakin amma tana ci gaba da nuna goyon baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke ci gaba da kai hare-hare da kuma ƙoƙarin mamaye gaza a wata hira kuma da tashar talabijin ɗin aljazira shugaban na ƙasar iran ya ce haƙƙin ƙasarsa ne ta nuna goyon baya ga 'yan gwagwarmaya tare da bayyana cewa ƙungiyoyi na gwagwarmaya su ne suke da zaɓin matakin da ya kamata su ɗauka kalaman na shugaba da isi dai na zuwa ne a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da kai hare-hare na wuce gona da iri akan gaza tare da kai farmaki ta ƙasa bayan da firaminista benjamin na tanyahu ya sanar da cewa yakin zai ɗauki dogon lokaci yanzu yanzu dai fiye da falasɗinawa 8,600 ne aka tabbatar da cewa sun yi shahada baya ga wasu da fasan adadin su ba da suke kwanci a cikin baraguzai babban magatakardar kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan zai gabatar da jawabi a ranar juma'a mai zuwa dangane da yakin da haramtaccen kasar isra'ila ke yi da al'ummar falasɗinu bangaren watsa labaru na kungiyar ta hezbollah ya fitar da sanarwa da ke cewa babban magatakardar kungiyar ta hezbollah sai hassan nasrallah zai gabatar da jawabi ne domin girmama shahidai a ranar juma'a uku ga watan satumba jawabin na said hassan nasarallah zai kasance ne da karkashin bikin girmama shahidai da suka kwanta dama a farmakin da ake kai wa haramtacciyar kasar isra'ila wanda hezbollah din ta baiwa sunan shahidan da suke kwanta dama a kan hanyar kudus wannan shine karan farko da babban sakataren kungiyar ta hezbollah zai gabatar da jawabi tun bayan barkewar yakin da haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta a kan al'ummar gaza sai dai tun ranar 8 ga watan oktoba ne mayakan kungiyar ta hezbollah suka fara kawo sojojin haramtacciyar kasar isra'ila hari inda ya zuwa yanzu suka kashe tare kuma jikata wasu fiye da arba'in. to kuna ta da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran yan gwagwarmaya sansanin yan hijira na janin da ke yammacin kogin jordan suna fafatawa da sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ina hudu ne suka yi shahada yayin da wasu da dama suka jikata bayan kutsan da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka yi a cikin sansanin 'yan gudun hijira na jenin da ke yammacin kogin jordan majiyar asibiti a yankin ta sanar da shahadar ina hudu yayin da kuma ta bayyana cewa da safiyar yau litinin wani ba ina mai suna abdullah ashirabji ya yi shahada mayakan rundunar israel quds na kungiyar jihadul islami da ke yankin jenin sun sanar da kai hare-hare akan motocin yaƙi masu sulki na 'yan mamaya da safiyar yau litinin ma dai jiragen yaƙin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai wasu har-haren a kan sansanin 'yan gudun hijira na jini. a can rasha masu zanga-zanga a jamhuriyar dagestan sun kutsa filin saukar jirgin sama bayan da wani jirgi da ya taso daga haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sauka masu zanga-zangar da suka fusata da kisan kiyashin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi wa falasɗinawa a gaza sun kutsa cikin filin saukar jirgin saman yayin da wani jirgi da ya taso daga tel aviv ya sauka mutanen da suke yin kabbarori sun nufi inda jirgin yake suna neman waɗanda suke ɗauke da fasfo ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila masu zanga-zanga sun rika bayar da taken cewa ba za mu bari masu kashe ƙananan yara su shigo cikinmu ba rahotanni daga dagestan sun ambaci cewa yahudawa 'yan asalin dagestan da suka yi hijira zuwa haramtacciyar kasar isra'ila su ne suke komowa tushensu saboda rashin tsaron da ake fama da shi a can to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalin kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na labaran wasanni. labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu shawar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi gashin nahiyar Afirka nahiyar Turai da kuma yankin Asiya da fatan masu sun ce da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. Madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin zamu inda zamu fara nahiyar Afirka inda za ku ji cewa kwanaki ta da suka rage kenan a fara gasar kwallon kafa ta mata cin kofin zakarun afirka da za a fara gudanarwa a biranen korhogo da san pedro na kasar ivory coast a nan lahadi biyar ga watan nuwamba ne za a buɗe gasar ina yin saukin baki atletico abidjan za ta kara da morocco sporting club casablanca gasar cin kofin kwallon kafa ta mata tana daga cikin gasar da shugaban shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf dr patrice motsefe ya kirkiro domin bunƙasa harkar kwallon kafa a nahiyar afirka musamman ma ta bangaren mata najeriya ta ci kan cewa ta arba'in a duniya matsayin da hukumar kwallon kafa duniya fifa ke fitarwa a duwata wannan na zuwa ne kuwa duk da nasarar da sufa eagles ta samu a wasan sazumunta da ta yi a cikin shekaru biyar kamar yadda ya zo a shafin na fifa argentina na ci kan cewa matsayin ta ɗaya a duniya sai brazil ta biyu mata a matsayin ta biyu hukumar kula da wasan judo ta najeriya ta gayyaci 'yan wasan judo guda goma sha shida don fara atisayi na karawa a wasannin neman cancantar shiga gasar wasannin olympics za a yi a wata mai zuwa tsakaninta da kasar kamaru da senegal a watan nuwamba mai kamawa christopher dan danjuma ya koma bakin aikin sa a matsayin babban kocin kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasa ta 'yan shekaru 20 da haihuwa falconet bayan wani tsaye da kwamitin tantancewa na nff ya yi kwamitin ya gabatar da shawarwari kuma kwamitin zartarwa na nff din ya amince da hakan kamar yadda wata sanarwa da ta fitar a ranar laraba ta nuna dan juma wanda ya dauki nauyin horar da manyan wato manyan mata na kasar sufa falcon na wucin gadi sau biyu ya jagoranci farko zuwa wasan kusa da na karshe a gasashen kofin duniya ta mata ta fifa ta 'yan ƙasa shekaru 20 da aka ganar a bara a kasar costa rica to yanzu kuma bar mu da zango a yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar iran kuma za ku cewa an buɗe gasar wasannin fara asiya karo na hudu a birnin hanzo na ƙasar china a hukumance a ranar 22 ga oktoba da muke ciki ga iran da aka fi sani da yaran iran ta fara gasar ne a ranar lahadin da ta gabata inda 'yan wasa 210 suka shiga wasanni 16 tawagar iran na ci gaba da haskakawa ta hanyar tattara lambobin yabo kala-kala a gasar an kammala zagaye na hudu na gasar fara asiya yayin da 'yan wasan iran suka kwace ko kuma suka samu lambobin zinariya guda 44 wanda ta kafa tarihi a wasannin 'yan wasan na iran sun sami nasarar lashe zinariya 44 azurfa 46 da tagulla 41 wanda ya kai jimillar lambobin yabo ta samu gabaki daya 131 wanda ya wuce japan da koriya ta kudu kasar sun ta kasance a matsayin ta daya a asiya inda ta samu lambobin yabo 500 biyar da ashirin da da daga cikinsu zinariya ne a gasar ta asiya ta 2018 da aka yi a jakarta indonesia 'yan wasan fara atlet na kasar iran sun tsaya a matsayin na uku a asiya da lambobin zinariya guda 51 da kasar china ita ce ta zo ta ɗaya da lambobin yabo 521 zinariya 214 sai azurfa 167 sai kuma tagulla 140 iran ce ta zo ta biyu da lambobin yabo guda 131 zinariya 44 sai azurfa 46 sai tagulla 41 japan ta zo ta uku da lambobin yabo na zinariya guda 42 sai azurfa 49 sai kuma ta gulla guda 50 da tara jimilla gaba daya ta samu 150 a mako na uku na gasar cin kofin nahiyar asiya persepolis ta karbi wakuncin istiklal tajikistan a rukunin e na wannan gasar a ranar talata dinnan da ta gabata a filin wasa na azadi wannan shine wasa na biyu da persepolis ta shirya a gasar cin kofin nahiyar asiya persepolis wacce ta kashi a hannun nasir a wasansu na karshe a filin wasa na azadi ta shiga filin ne a gaban magoya bayanta inda suka samu maki uku a wannan wasan yanzu haka dai police da wani nasara ta samu tana da maki shida kuma tana matsayin ta biyu a rukunin bayan annasir ta kasar saudiya da muka leka bangaren wasannin da aka buga karshen mako kuma na gasar cin kofin firimiya na kasar iran za ku cewa a ranar juma'a ta gabata je istiklal ta casa aluminium a raka ci ɗaya da babu sai kuma zuba han ita ma ta lallasa ta ci ɗaya da babu haka zalika ita ma fulad ta sha kashi a hannun shamsa a zarkazwin da ci ɗaya da babu sai kuma karkar sirjan da habadar sun yi kunnen doki uku da uku misar sanjani ta lallasa faikan da ci ɗaya da babu sanatu nafsa abadan da istiklal kuzistan sun tashi canjaras ɗaya da ɗaya sai kuma istiklal na da maki 18 a saman tebur yayin da fesfolis ke yi mata maki 15 sai zuba han ke yi mata maki 14 a matsayin ta uku. to a bangaren nahiyar turai kuwa za ku cewa kane ya ci kwallo guda uku rigis ya zuwa sha biyu kenan a gasar bundesliga kaftin ɗin ingila henry kane ya ci kwallo mai ƙayatarwa kane wanda ke takarwar gani a bundesliga tun bayan da ya koma jamus da taka leda a baya-bayan nan ya zo kwallaye jimilla guda goma sha biyu a gasar leroy sani da jamal musiala da kuma thomas muller kowanne ya zura kwallo a raga a karawar barcelona ta yi rashin nasara a gida a hannun real madrid wasa mako na goma sha ɗaya ga sallar liga karawarta da el clasico a ranar asabar ta gabata za a soke ragin tsohon dan wasan aston villa da everton anwar algazi almins saboda wani saƙon da ya wallafa a dandalin sada zumunta game da rikicin da yake faruwa bayan hare-haren da isra'ila ta kai a yankin gaza kulob din na bundesliga ya dakatar da el gazi a ranar 17 ga watan oktoba bayan da ya wallafa sakon wanda tuni a goge a wata ganawa da suka yi a ranar amis kulob din ya bukaci dan wasan mai shekaru 28 ya nemi afuwa kan sakon da ya wallafa da ya nuna cewa yana goyon bayan al'ummar falastinu sai dan kasar holland din ya shaida manyan jami'an kungiyar cewa ya tsaya tsayin daka wajen tabbatar da zaman lafiya yana kuma tare da dukkan waɗanda yaƙin ya shafa messi ne ake kyauta wa zaton lashe kyautar nan ta O a nan litinin mai zuwa bayan ya taimaka wa argentina lashe gasashen kofin duniya ta 2022 da aka yi a ƙasar qatar basu gabatar da kara sun rufe binciken da aka buɗe kan shugaban hukumar kwallon ta duniya gani infantino an bude binciken kan an bincike kan Infantino ne a watan Yuli shekarar 2020 kan wani taron sirri da ake kirarin ya da babban mai shari'ar Switzerland Marcel Lorer. To masu are saboda karancin lokaci zan jalin zamun shirin a nan ganin lokacin a rama tare ma shiri na gaba za a ji mu dauke su a labaran amma kafin na amma duk wanda suka tallafa har shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo su www.hausatv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa kide iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma saksarar a cikin shirmu na kide-kiden iraniyawa shi wani cin sami kawo muku kide-kide da wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar iran wanda mawaƙa fitattu suke yi to a yau shirin namu ya gudu muku iraj rahmanipur ne wani bacen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin waƙar da ya tana mana ai a lafiya an gaishe ka iraj rahmanipur mawaki a nan kasar iran game da gudunmu da kabar a cikin shirin namu da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su masu saurare zan ja zamun shirin a nan gan lokacin a ramu a tabe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki wakar ta daban amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma domin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. To madalla masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jimu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su. A halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.